Ƙungiyar dillalan shanu da ke babban kasuwan shanu a nan Legas ta koka a kan yadda ake shigo da shanun sata daga wasu sassan ƙasar nan domin sayarwa a wannan kasuwar tasu. Shugabannin ƙungiyar dillalan shanu suka ce yanzu haka sun kame wasu shanu goma sha biyu da suke da ƙinin cewa na sata ne da aka kawo a wannan kasuwar. A taron manema labarai da suka kira shugaban miyarta Allah na jihar Legas kuma ɗaya daga cikin shugabannin wannan kasuwar Alhaji Abdullahi Laliga ya ce wannan ba shi ne karo na farko ba kuma har daga kasashe makwabta ana kawo shanu abin da ya sa su koka kenan suka ce duk da yake sun kai wannan batu gaban jami'an tsaro amma kuma akwai buƙatar sanar da duniya wannan batu domin mutanen da aka sace wa shanu su bi sawu sai na ce da shi ko ya suke gane wannan saniyar ta sata ce wannan kuma ba ta sata ba tunda ko ba rubutawa ake a jikin su ba amma sai ya ce da ni na farko dai shanu nan gaba ɗaya duka matan shanu ne matasa ɗansa guda ne cikin su ke goma bayan su ba wani sa cikin su ba da aka yi bahilla yana cikin yanayinsa lahiya lau ba wani matsala mai yawa ta same shi kama su kamar nage goma daga kinna sai saniya mai haihuwa biyu ya sayar baiwa ga bahilla ce kun san shanu na kasuwa yadda suke da sun zo zamu gane yanayin su kuma shanu wanda ba na kasuwa da sun shigo kasuwa nan zamu gane ba na kasuwa bane shi ko sarkin fulanin kasuwa Alhaji Bello dan babba cewa yi bai ganin laifin kowa sai na hukunta. anan ko sai na ce da shi ina hujja shine sai ka da ke fara bayani kamar haka kuma yanzu ba za mu ce ta kasa ba amma fa akwai rauni gare ta don yanzu hukumar abin da ya ta yi rauni inda ake lodo shanu hukuma ba ta yi binkice daga ina aka lodo tun tana kan hanya daga ina aka lodo wani sitin ne wani takarda ne za ka nuna shaida wannan shanu ba na sata ba ne ka ɗauko su waɗanda yake a ko a kasuwa ko local government ko kuma a'a a sitin babu duk yanzu sa ne inda aka same ta duk cikin daji sai mai mota a tare shi sai ya lodo kuma ya zo bisa hanya dan sanda ba ruwansa da maganan saniya a hanya amma shugaban mahautan kasuwa alhaji umar adam ya zarta cewa wannan ba shine karo na farko ba da ake shigowa da shanun sata a wannan kasuwar sai dai na ce masa ko wannan na iya wata barazana ga harkokin kasuwancin su shine sai amsa da cewa gaskiya ne wannan bayani da kai zai iya zama barazana ga ainihin yanayin harkar tamu idan har ya zama cewa eh, ana samun irin wannan abubuwan suna faruwa akai-akai don na farko dai sunan mu zai ɓaci kan cewa duk abin da ake yi din ma ashe ta muguwar hanya muke yin sana'ar tamu sannan babban kasuwan shanu da ke unguwar oko ba a nan birnin eko ana yanka shanu sama dubu ɗaya da biyu kullum kana sama da babban mota da ake kira tirela ashirin da biyar ne ke sauke shanu kullum ba shakka sun nuna wa mu malama labarai waɗannan shanu kuma suka ce mutumin da ya kira su daga arewacin najeriya ce shanun sa ne yau kwana hudu kenan har yanzu bai iso ba ladan ibrahim aiwa murya amurka daga lagos a najeriya